Wato jama'a mu da zuwa wannan lokaci da za mu ji maganan Allah. Ni dan wanku Basiru na sa muka kawo muku wannan wazi daga Lafiyar Radio Ministry. Saboda haka ya kamata mu fara da addu'a sannan mu fara da wazi. Saboda haka ana ma Allah roko yafa maka zunubinka in kana da wani zunubi Allah ya yafe maka. Allah ya ce muna kuma mu yafa danwayenmu kamar yadda si Allah ya yafe muna zunubinmu ina ma Allah roƙo sa maka albarka da zamanmu in kana yin wani abu Allah ya sa maka albarka da si Allah ya bude maka zuciya Allah baka ilimi saboda kai kuma ka ji maganan Allah ka yi abinda da Allah ya ce mu yin nan mu zama da tare da Allah mu zama kuma da lafiya da juna ina wannan roƙo. da sunan yesu kristo amen hallelujah kamar inda na fari yau da mu fara wazimu daga john ko da yahaya chapter 5 verse 1 up to 9 to mun ka fara wurin za mu wani gurgun da ya samu lafiya da hannun yesu kristo da bayan yesu kristo ya fara aki ya zuwa kena daga kena sai ya zuwa Yerusalem. To, a cikin bayan haka aka yi wani idi, Yesu Kristo kuwa ya tafi wannan idi na Yahudawa. Daga Yerusalem akwai wani ruwan da yana kwance da tsakanin masalaci da kasuwan raguna. A wurin kuwa akwai waɗanda ba su da lafiya masu ciwo dewansu suna kwance wurin suna, suna neman lafiya a wurin yesu kristo ya sika wurin ya gansu suna kwance dewansu kuwa akwai wani mutum kuma si, si kuma yana wurin nan ya kuwa ya kara zuwa wurin da sakara kaman talatin da takwas da yesu kristo ya gan wannan mutum sai ya tambaye su kama a ah, aboci kana so ka samu lahiya ne to da mutum ya ce ma yesu kristi kamar ababa ban na son samu lahiya mana kage na zo na kara zuwa nan kamar sakara talatin da takwas kenan da na kara zuwa nan da sannan ka samu lahiya da wannan lokaci akwai wani malakan da zai sauka ya shika wannan ruwa ya muca wannan ruwa da bayan haka wanda za ka fara da shika da wannan ruwa kai za ka samu lafiya kowane iri da ciwon da kake da shi za ka samu lafiya da shi amma ni ban da wanda zai kai ni kafin kafin in kai wurin na wani ya riga ni ya shika saboda haka ban yan samu lafiya a cikin wannan ruwa to wata yesu kristo ya ji haka sai ya ce ma baban kamar a tashi mana dokita manka ka wuce ka samu lafiya to kaman wasa baban ya kuwa tashi ya doki tabarman manshi ya wuce ya samu lafiya yesu kristo ya ba shi lafiya saboda haka ni da kai ya kamata mu koye wani abu a eh, wannan ba mutumin ya kara zuwa kaman sakara talatin da takwas bai gaji ba ni da ke kuma muna, muna son wani abu muna so mu yin wani abu ya kamata mu ta yin kullum mu ta zuwa kullum mu ta samu kullum mu ta yi mun yi haka za mu samu abin da muke so shi wannan baban bai gaji ba da zuwa wurin nan da wani lokaci shi ne ya gin yesu so. da yesu kristo ya gani su ya kuma sani ya dade da wannan hali saboda su ya yi masa gafira ya jara musu bukata ni da kai kuma mutumin da muke neme mutumin da muke jira ne sirri yesu kristo ni da kai mun samu yesu kristo ni da kai mun gama da yesu kristo ni da kai mun san yesu kristo abin da ke dame mu duka zai gyara muna zai yi muna yesu kristo yana da iko si yaye yafe muna zunubi muna da wani zunubin da muke da ciki allah ya ce zunubi bai shika aljanna allah saboda zunubi ya kawo yesu kristo mutanen zunubi mutanen wahala mutanen da ke da ciwo mutanen da ke, yawo ba su da wani su taimake su da su yesu ya zo muna nke haka yake Kato yau ka ji maganan dadi, kana da dadin kai yau, ka ji maganan Yesu Kristo, ko ina kake ka nema Yesu Kristo. In ka sensi, in ka gan Yesu Kristo, sai he kuma ka yi imani da si, zama da lafiya da si, ba si anya si kuma ya shika da zuciyanka zama da kai, in ka yi haka za ka samu zaman lahiya in ka yi haka allah zai yi maka gafura ne saboda zunubi an kawo yesu kristo saboda zunubi an kasa yesu kristo ba zunubin nashi ba zunubin namu ni da kai muke da zunubi shi bai da zunubi ya zo da mutumin da mutumin ciriki ne si si bai da zunubi ko guda ko daya amma saboda mi ya bari aka kashe shi yana da dama ya ce bai yi a kashe shi amma shi ya ba shi hanya ya bar shi saboda a kashe shi da zininsa za mu samu gafura a jini to wanda ka ji na yau jama'a masu ji na yau kai kuma ka yi imani ka zo wurin yesu kristo wurin da kake in dai akwai wani church da ke fari gaskiya shika wannan church in ka shika wannan church za ka samu wani gafura ne za a gura maka inda za ka ba Yesu Kristi anya shiga rayuwanka zama da kai ya yi amfani da kai in kana da wani abu kana yin wani abu kana da wani magana kana da wani wahala da kake cikin da bayan ka, gamu da Yesu kristi zai yi maka abin da ya daidai zai gyara maka bukata zai bar zamanka ya zama lafiya zai bar zamanka ya yi amfani zai bar zamanka allah ya ji daɗi da kai hallelujah mutumin da ke ji na dan wana da kani na babana da imana in kuna ji na na muku roko dama ni ma ban san yesu kristo ba amma yanzu na san shi yanzu ina hannun yesu kristo ina bin ko abinda maganan Allah ya ce mutumin ya yin duka ina kokari kuma in yi da su kana ji na abinda ya kamata kai kuma ka yi na. to sannan ka zo wurin Yesu Kristo akwai wani anyan da ka bi sannan ka zo wurin si da baya ya kamata kai da kensi ka gen kaman kaman kai dan zunubi ne daga zunubi aka afe ni da kai in mu duka sun afe mu da zunubi saboda kai ya kamata ka zo ka ce ma yesu kristo ka nuna masa kamar kai dan zunubi ne to in ka ce haka sai kuma ka sani kamar saboda ka yesu kristo ya zo duniya in ba haka ba da bai zo saboda ka da kuma ka ce masa kamar ya yafe maka zunubi in ka ce haka yesu kristo ya yafa maka zunubi sai ka ce masa ya shika rayuwanka zama da zuciyanka shi ruhu ne in ka cira su zai shika zuciyanka za ka gan kaman halinka ya juye za ka gan kaman dama abubuwan da kake yin ba kyau za ka yi ka bare za ka samu anya kuma ka yi addu'a da Allah za ka samu anya kuma ka yi fira da Allah za ka samu soyayye a wurin Allah in kana ji na ina maka roko na shirya ka daga yanzu zo wurin yesu kristo su ka kowane cecin da ya kusa da kai tambayi pastan da ke wurin nan sai a gura maka inda za ka bi yesu kristo abin mai kyau ne in ka yi haka ya yi maka daidai komai ya zama daidai kana da wani magana da za ka tambaya sai kuma an ya taimake ka kai kuma ka san da littafi sosai tom yesu kristo ya ce na kuma sannan ya sika rayuwarmu yana saya da kofa yana buka ma wanda zai ji muryanci ya bure kofan nan shi ne za a sika zuciyansi shi ne za a zama kristiyan ta haka da nake magana da kai yana buka zuciyanka kenan da nake firan da kai ga to maganan allah si yana buka zuciyanka kenan in kana ji na abin da za ka yi kawai ne bude ma zuciya bude ma yosi zuciya ka ce ma yesu kristo ni dan adam ne ina da zunubi na kuma sani saboda zunubi ka zo cikin duniya ni kuma ina ka ne shika rayuwa na zama da ni gobe ciyama in zama naka amen in ka yi wannan addu'a da farin ciki da ka samu gafira yesu kristo zai maka gafira da bayan ka mutu za ka sika aljanna ka san zunubi da bai yi sika aljanna gobe ciyana gobe ciyama ba ka yi ka sika aljanna ba ka da yesu kristo to wanda ke ji na yau kai kana da dadin kai yau ka ji na yau ne naka gobe ba mun sani wata cira mun kwana ba da mu tasi amma yau dai Allah saboda Allah ne da kai muna da lahiya muna zama da lahiya mu kuma muna jin magana to yau kana ji na to kar ka bari wani abu ya tare mu baka ba yesu kusanya ya sika rayuwanka ya ce ba wanda zai zo wurin allah sai mesi ya bi ta wurin shi in ba mu biyo su ba ba mu yi mu sika aljanna ba mu yi mu sika gobe shiyama wurin in ba mu sika gobe shiyama ba akwai wani wuri da za mu sika wurin nan kuka da a ta yi wurin nan Allah cire mu da wannan to kana ji na ka bari Yesu Kristo ya zama da kai ka bari Yesu Kristo ya shika zuciyanka ya zama da rayuwanka daga yau da ka samu lafiya ne daga yau Yesu Kristo zai jara maka bukata ne na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo amen dakatambaiwa na bụ suna na basiru na samu ka shirya nan na saboda ni da kai mu ya fira 0249251594 0249251594 jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum